Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan illar shan barasa ko giya ga mata masu juna biyu da ma jaririn da ke cikin ciki. Babu mai da Kamfanin Breweries na Najeriya ta kamfanoninsa guda biyu na Maltina da Amstel Malta sun kaddamar da wani kamfen mai suna Mission 90 wanda aka tsara don ba da shawara domin a hana mata masu juna biyu shan barasa. Wani nazari da aka gudanar ya nuna cewa kashi hamsin da tara cikin ɗari na mata masu juna biyu a shiyar kudu maso kudu suna shan barasa. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki da tasirayya awal suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital to likita menene ma illar shan giya ga mace mai juna biyu illa da giya ke iya haifarwa ga mai ɗaukar ciki in ta sha giya zai iya sa ta in a state of maye za ta iya fita hayyacinta ya zama na mata faɗi tana amai da bai kamata ba wanda ciki zai iya sa mace amai eh amma kuma in ta sha sosai yana iya sa ta amai ya yi causing mata more problems za ta samu problem kuma wajen iya cin abinci ko ta ci abinci yadda ya kamata bebinta don bebinta ya growing da kyau sannan ba za ta iya kula da kanta da kyau da ya kamata ba ko kin tsakanta da sauransu shin akwai wani mataki na juna biyu da mace za ta iya shan giya kuma abin ba zai mata illa ba misali idan ciki na karami abin da a turanci ake kira da first trimester wato watanni uku na farkon ciki mai juna biyu bai kamata tana shan giya ba ko kafin ta ɗauki ciki zuwa lokacin da za ta ɗauki ciki har ta sauka bai kamata tana shan giya ba dalili shine yana iya wa ita illa yawa abin da take ɗauke da shi illa akwai abin da muke kira preconception care kamar zuwa ne wurin likita a ba mace shawara yadda za ta tafiyar da rayuwa ta abubuwan da za ta kiyaye abubuwan da za ta yi da zai zamana kafin ta ɗauki ciki tana cikin ƙoshin lafiya kuma abin da za ta haifar ma ya zamana ko ta zamana suna cikin ƙoshin lafiya throughout pregnancy har haihuwa giya dai ga mace mai juna biyu yana da illa kama daga lokacin da ta ɗauki cikin nan ko da abin da muke kira first trimester second trimester third trimester ne daga daukan ciki tun yana karami har ƙarshe duk sanda ta sha giya yana iya samun matsala akan eh, abin da take ɗauki da shi To likita wata shawara zaki ba mu mata masu juna biyu don ƙauracewa shan barasa da ma sauran mutane baki ɗaya. shawara da zan iya ba mata shine su kaucewa shan giya in ma suna sha rayuwarsu ne su dan sha ko kuma masu sha da yawa ne a lokaci guda wato binge drinking ko masu shan watakila da ke giya din daban-daban ya bambanta daga wanda bai da karfi zuwa mai karfi sosai ko beer ko wine ko spirit mata masu su ɗauki ciki gaskiya su kiyaye domin yana da illa throughout kuma muna kira ga mata ba lalle masu shan giya kaɗai ba akwai masu ciwon hawan jini akwai masu cututtuka daban-daban na siga na koda ko kuma wanda ma lafiyan su kalau ma abin da ke damun su ko ba su yi aure ba suna tunanin da za su yi aure ko kuma sun yi aure din suna planning za su hayayyafa su ringa zuwa wurin likitocin su suna tambayan preconception care wato shine wannan inda muke zama da su mu ba su shawara a yi musu a ba su shawarwari yadda ya kamata abubuwan da za su kiyaye abubuwan da ya kamata su yi yadda ya kamata su ci abubuwan da ya kamata su yi la'akari da shi kamin nan su ɗauki ciki domin a samu mu joy din mu in obstetrics shine a samu um, healthy mother da healthy baby at the end of the day uh, so giya abu ne da mace lalle ta haƙura da shi lokacin da take ɗauke da juna biyu ko ba don komai ba tana so ta ga abin da ta haifa ya fito lafiya lau ita ma ta zama lafiya lau. To likita wasu sukan ce idan mace ta sha giya ko kuma barasa mai zafi bayan ta haihu yakan taimaka wajen wanke cikinta ko kuma wajen fito da jinin da ke cikin cikinta. Shin a likitance haka ne ko kuma yaya abin yake a likitance? A gaskiya giya bai da wani role to play in terms of wai uh, abin da muke kira postpartum hemorrhage ko zub da jini bayan haihuwa illa iyaka musan cewa asibiti eh, haihuwa asibiti kuma inda aka samu kwararrun likitoci da nurses wato midwives wanda suka iya daukan haihuwan mace shine zai iya za a iya yin abubuwan da ya kamata in ma mace tana da risk in bleeding ya zama na sun kiyaye bata zubar da jini ba bayan ta haihuwa amma wai giya ya taimaka wajen hanawa ko wanke ciki wannan bai da wani fa'ida bai da basis. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je ga kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya da ke Abuja don jin irin illar da shan giya ke yi wa jarirai da ke cikin ciki. To likita shin wace irin illa ko kuma illoli shan giya ke haifar wa jariri wato a lokacin da mace ko kuma mahaifiyarsa ke dauke da cikinsa? To giya tana da matukar matsala a kan jariri. Na daidai ana iya barin jaririn nan zai iya mutuwa ko a ciki ko ya barin shi. Sannan za a iya haifar shi a matsayin bakwai ne, ko kuma a haife shi da abin da ake cewa birth defect a turanci. Wato ya zama kenan wani bangarorin jiki na da matsala. Misali kan yana iya zama ɗan karami ƙwaƙwalwar ma ta zama karama ko kuma kamar su fuska ana iya samun abin da ake ce cleft lip of palate wato ya zama kenan akwai wani barkewa rashin hadewar labba da kuma dasa shi ana iya samun matsala a zuciyar shi a haife shi da abin da ake cewa ko rami ko wata huda a cikin zuciyar ana iya haifarsu da matsala da ta shafi gabai da sauransu sannan suna iya zama eh, sun samu matsala ta rashin ji kunnen su baya ji suna iya samun matsala ya kasance ba za su iya yin magana sosai ba wato communicating problem ya zama suna da problem da communication suna iya samun matsala ta koyan abubuwa a koya musu karatu ko a koya musu sana'a ko wani abu duk sai zama musu suna da matsala wurin koyon irin wannan sannan yana shafar hatta ɗabi'a su zai zama ka ga yaro abin da ake cewa irin antisocial behavior duk waɗannan matsaloli shan giya ga iyaye yana iya kawo shi to da da wannan abin da ake faɗa wanda a turanci ake kiran su fetal alcohol spectrum disorders da ana ganin sai idan uwa ce kawai ke shan giyan amma bincike ya nuna cewar hatta iyaye maza idan suna shan giya to yana shafar fa jaririn nan har wani bincike da aka yi kwanan nan suke ba da shawarar cewar duk namijin da yake son zai haihu yana filanin zai haihu wato zai aure da sauransu suna ba da shawarar cewar kafin matar ta ɗauki juna biyu ya guji shan giya akalla wata uku kafin ta samu juna biyu saboda haka giya tana da matukar matsaloli a kan jarirai shin illolin nan na dindindin ne ko kuma um, zai iya zuwa ya warke daga baya to matsalolin nan uh, gaba su na dindindin ne idan sun samu jariri to na dindindin ne sai dai a duba wani abubuwa da za a yi da za a iya taimakawa jaririn amma in dai sun faru to sun faru kenan kuma na dindindin ne mace za ta iya shan giya a lokacin da ciki ke karami hakan za a iya cewa ba zai illatar da ko kuma ba zai wa yaron da ke cikin cikin ta illa ba musamman idan aka yi la'akari za a ce ai cikin karami ne da sauransu babu wani matakin juna biyu da za a iya cewa mace za ta iya shan giya asali ma ya kamata a ce ta daina shan giya na akalla wata uku kafin ta samu juna biyun sannan kuma ya kasance har ta gama daukar ah, dawainiyar juna biyun nan kai har ma bayan haihuwa suna cewa fa giyan nan an shata tana shiga har cikin nono nonon uwa saboda ka kenan ko da bayan haihuwa kin ga za ta shayar da jariri tana shan giya to tana shayar da yaran nan giya ne kuma zai masa illa matuka to daga ƙarshe likita wace shawara zaka ba ma mata domin ƙauracewa shan giya musamman ma mata masu juna biyu to shawarar da zan ba duk matar da take son ta samu juna biyu ko take zaton za ta iya samun juna biyu to ta guji shan giya sannan kuma idan ta samu juna biyun nan kenan shi ne ma dai ya mafi cancanta ma a hana ta shan giyan nan kwata-kwata saboda giyan nan za ta yi wa jaririn nan illa wanda ita ma kanta da take da juna biyun za ta iya samun illoli sannan kuma shi jaririn za a samu illa wannan illa kuma illa ce da za ta zama har tsawon rayuwa wata ma illar ya kasance babu wani abu da za a iya yi a kanta Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwari da likitocin suka bamu. A madadin Dr. Sirayya Awal Sulaiman da Dr. Lawal Musa Tahir da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya.